baka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ci gaba da karatunmu a wannan littafi na tariqus salihina ila rabbil alamin na wannan wani na al'allama wahid abdulsalam bali a mun gabatar da duka a wannan littafi har ashirin da nawa mun gabatar da duka ashirin da uku yau karatu na ashirin da hudu akwai biro fensir ne yau shi ne karatu na ashirin da hudu muna yinin daya ga watar jama'a da lissani hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 436 kuma ita ce 21 ga watan march watan uku kenan shekara ta 2015 miladiya a rannan mun ƙara shi karatu kan mas'aloli na tsari yau za mu tashi kitabul buyo littafin business kasuwanci saye da sayarwa saye da sayarwa yana da muhimmanci a musulunci kuma halalle in kayan halalle, kuma yin an kaucewa riba don Allah madaukakin sarki yace wa halallahu al wa harrama riba kuma Allah madaukakin sarki ya sauke wajibcin kiyamun laifi na daga cikin makasudansa na yin haka yassara wa 'yan kasuwa shi ya sa ce wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah don haka alima allan tuhsu fataba alayhi kitabul buyu littafin kasuwanci fadlul iktisab falalar tattali al tattali nema sana'a falalar tattali da kasuwanci da nema da sana'a shi ne kenan sai malam ya bude mana da falalan al-iktisab neman dukiya al-halal na me na halal min halal na halal wal amal bil yadi da aiki da hannu sana'ar hannu qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace laisa alaikum junahun babu laifi akan ku an ku fadla min rabbikum ku nemi falala daga ubangijin ma'ana kafin zuwa musulunci in sun zo aikin hajji suna business wani sai zo da kayan sayarwa sai ya sayar a makka a lokacin aikin hajji in zai tafi kuma a makkan ya sayi kaya kuma wanda in ya kai garinsu zai sayar ya ci riba to da Allah ya shar'anta hajji a musulunce to shi kenan sai suna ganin kamar laifi ne zuwa da kayan kasuwanci aiki haji sai Allah ya saukar da laisa alaikum junahu babu laifi a kanku ko mahajjata ko masu umara an tabtabu fadlan rabbikum ku nema daga falala daga ubangijin ba laifi za ka je makka ka biya babban kujera ka sari goro ne kuka ne gauta ne don baburawa makka biski ne don bari barin makka babu laifi ka sai kaya don ka je ka maka makka amma ban da fetur don sun fi mu mai babu laifi a kan ku an tabta ku fasular na mafi ku nema daga falalar ubangijinku shi yasa sai ka biya babban kujera ka je ka sayar a maka ka gama aiki haji kana labbai kalla kuma labbai ka kana talla sai ka ce bari in je in sa yi tsakanin safa da marwa in zo in bude dila da in ka dawo cim ka aje kaya wani ya zo ya gaishe ka da kazan baburawa ko na hausawa wani ya zo ya gaishe ka da kazan agri in ka so sai ka dan musu zamzam sai ka ci amma wannan guzirin na wani sayarwa ne zai yanka dinan da lafiya gobe <laughs> duk wanda yake bukata ya zo sai laisa alaikum judahun an tabta gufan da wani saboda ka kana ci hajjin sa bai yi ba Allah ce babu laifi ku nemi falala daga ubangiji amma ka san da yanzu mun kai wani lokaci an mai da hajjin ma wani abu ne na rayuwa mutum zai da aiki haji kafin ya dawo shi ya gyara ɗakinsa ko ba ga bane an fasa can an lankwasa nan an gyara nan an mai da shi ma wata ganganuwar biki ne babu laifi ku ne in falalar da wasu idan sun je juma'a sun dawo sai su haramun ne a koma kasuwa bayan juma sai Allah ya tsoka da fayyar za ku ziyarci salatu an tashiru fil ardi wa ta gurbi fadila ka wani yana nuna mana muhimmancin da ya kasuwanci har wajen hajji an shar'anta yin wanda wurin aiki aji ɗaya ne daga wuraren baje kolin kasuwan duniya gaba daya don ga akwai 'yan ingila akwai 'yan china akwai 'yan koriya ta kudu ta koriya ta arewa 'yan zimbabwe 'yan cameroon 'yan sudan duka an ji an taru a wannan wuri wannan ya saya wannan ya saya ba karamin kudi ake samu a wurin ba don musulunci yana son bunƙasa tattalin arziki laisa alaikum junahun an tabtabu fadlan min rabi aya ta 198 a suratul bakara. suratul juma'a aya ta goma Allah madaukakin sarki ya ce fa'i za ku ya ce sala idan aka idan da sallar juma'a to ba zama za ku yi ba fan ta shiru ku watsu fil ardi a cikin ƙasa wannan sana'ar ta tasha ya tafi tasha kasuwa ya tafi kasuwa terminus ya tafi terminus dan na nafe dan acaba dan tazi manomi an tafta gumbar ku je ku nemi falalar ubangijinku فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله كنا ما دغ فللا الله واذكروا الله كثيرا فأنبت الله ديوا لعلكم تفلحون ومنك سامر بوتوا الأكل من عمل اليد aiki daga sana'ar hannu aikin hannu aiki daga ci daga aikin hannu tushbihu bil anbiya yayi kama da annabawa ba mamaki wani kalita gano sai ga ga sunan marka marka ita lalle za a yi wrestling kenan aiki da ci daga aikin hannu ba wai ana nufin gaje kana mulakama ba eh, mulakama shine a ji ana mai boxing ko ci daga aikin hannu tashbihu bil anbiya yayi mutum ya mai da kansa yayi kama da annabawa don annaba suna ci daga aikin hannunsu rawal bukhari bukhari ya rawaito hadisi an al daga miqdam radiyallahu anhu an rasulillah daga annabi annahu qala annabi yace ma akala ahadun ta'aman babu wani mutum ɗaya da zai ci abinci khairan ya zanto abincin ya fi alkhairi ya fi albarka min an ya kula min amali ya sama da ya ci daga aikin mai hannunsa ga wani shi maula ya yi aka soya masa kaji ga wani da aikin hannunsa gayan tuwo da gauta ya samu da wannan gayan tuwo da gauta din ko a likitance din allah maɗaukakin sarki zai mai da shi ya fi amfani a jikinsa ka je ga dan dago sai ga san lafiya rasu ya naushi alaji alaji zai zube manzo Allah ya ce wanda yake ci daga aikin hannunsa abinci da fi albarka kalli manomi bana kalli kakanni ta yi shekara ɗari ana zuwa gona amma tun da kuka ce sai abun lashe-lashe shekara arba'in ka fara tashi yi annabi ya ce babu abinci da mutum zai ci yafi alkhairi da albarka kamar aikin hannunsa wa inna nabiyallahi dawud lalle annabin allah dawud alaihi salam kana ya akulu min amali ya kasance yana ci daga aikin hannunsa annabi dawud yana ci daga aikin hannunsa sannan wani hadisun ya zuwa sahih bukhari hadisi na dubu biyu da saba'in da biyu mala ya ce rawal bukhari na gaba kai wa rawal hakim hakim ya rawato hadisi wa sahahahul albani imamul albani ya inganta shi an rafi ibn khadij daga rafi dan khadij rafi ya ce kila ya rasulallah aka ce ya manzo Allah ayyul kafs bi abdi wani tattali ya fi tsarki kala sai ce kasbun rajul biye jiki tattalin mutum da hannunsa wa kulla bai'in mabrur da duk cinikin da kubutacce ya ce cinikin kubutacce shi da cinikin da ba cuta ba algush ba almundahana ba riba sannan kuma wannan hadisi imam al-hakim ne saburi abu abdullah ya ka hadisi da 2101 albani ya inganta sahihul jami hadisi na 1034 wannan hadisin ya ja hankalinmu cewa na farko musulunci yana so a yi sana'a sannan ko na biyu hadisin nan ya yabi wanda yake ci daga me daga aikin hannu hadisi na yayi ba masa don ya ce wa kulla bai'in mabru imam al-bukhari ibn hajar kai a farko bari shara na sahih bukhari ya ce malamai sun yi sabani wani tattali ne ya fi tunda annabi ce aikin hannu ya fi ba to wani irin aikin hannu ne fi imamul mawurdi ya ce usulul makasid tushen tattali a zira'a noma kalazunci lamba bakwai lamba 7 fartanya to shi ne aikin hannu da ya fi an gane ko sun yaba wa noma sannan kuwa na biyu wata jara da kasuwanci don kasuwanci kana lada kudi far kana irgawa ko ba zaba ne sannan kuwa kana ɗaukar kaya kana miƙawa ka sa masa a leda ka yi kaza kan shi ma hannu yana aiki sannan kuwa wa sana'a da sana'anta abu da hannu kamar a ce ɗinkin hula kamar a ce zubi ko na hannu ko na keke ka duk hannu ai yana aiki kamar a ce wanda kamar a ce kanikanci ka duk wayannan ayyuka ne na hannu kuma wayannan suna da albarka kuwa da yin zaga makaniki ne wane ne da dan su fainansa wanda sai dan su fainan ba su fi naira 100 ba sai gyaran da zai tashi da dubu hamsin kowa sai kunce inji ajiye aje ya dagargaje shi shi za ka gan shi yana ce ba ne to in kai dan kasuwa ne ba biye masa za ka yi ba don kai na da ce kudi ya tafi kafin kudi yanzu shi ko zai iya fita da babu ko ba gaba sai zo da akwai mala ya ce amma imamu shafi'i kuna ji shi ya ce a wurinsa dai abin da ya fi tsarki shine business ka tsara ka siya sai da sayarwa imamu shafi amma ibn hajar al-asqalani shi ya ce wal indi abin da ya fi a wurina an na baha, a sana'ar hannun ma biyu da biyu ne wanda ya fi a shine noma in ji ibn hajar yace dalili li'annaha aqrabu ila tawakkul ila tawakkal don noma ya fi kusa da tawakkali zai dauki buhun shinkafa zahiri da tona rami abin da su <laughs> ya je ya sai kudi taki ya zai na watsarwa gasa sai ya zo gida ya kwanta tawakkala ala lahi har ma wani zaga ya fara budget bana zan keta hazo gorin goranta ya ishe ni bana zan yi aure ko bana zan ƙara wa ziyada kawuna akwai tawakkali a ciki wannan jira to mu muna iya ƙarawa akan wannan ko tsuntsaye za su ci yana da lada ƙwari za su ci mbuka za su ci sanarwa bayan an girbe su shagari za zo da shanu su ci kaga ibnu hajar ya ce noma shi ya fi shi ya sa za ga manomi inda ba zai koro ba zai ci abinci mai kyau to sai a daɗe ana yi wannan shi da in ba tawakkali ba za ga ba zai je birni kuma ya kashe kuɗi dubu hamsin da wuya ya samu amfanin dubu biyar shekara mai zuwa kuma zai da ya kara ko ba gaba ne to kaga shi yasa shi ga aiki hannu ga tawakkali a ciki to wannan ya ci eh, gamewar ko noman ya game yan adam za su amfana dabbobi za su amfana yan adam su amfana da gyaɗa dabbobi su amfana da ganyen harawar ta ya zama mata'an lakum din kenan wali an'amikum dan kaga amfanin gona Allah ya irga fal yanzuru al-insanu ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba thumma Wa al-ardha shaqqa Wa فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم kayan marmari. Wa مرمري da ciyayi. kayan marmarin kunci ciyayin dabbobi sun ci mata allahu wani al'adu wannan kenan sannan a ƙarƙashin wannan aikin hannu malamai suka ce don me yau za ta gace mun gane aikin hannu shafi albarka a aikin hannu noma shine kan gaba daga ci ta kasuwanci su ɗinkin hula su menene don suna da albarka aiki hannu gaba daya inda na halalla yana da albarka shi yasa muka fada za ga galibi mai aiki hannu baya fama da lalurai na abin wasu na sawa har aikin ofis biro yana rubutu aikin hannu wasu wasu gaji a a shi ba wuya wasu wasu gaji akwai mai wuya akwai mara wuya to amma hadisin nan da ya kwadaitar da mu daga aikin hannu sai mana kamfen akwai wani annabin allah yana ci daga aikin hannunsa ko tsakwaron gane yunus wani annabi ne annabi waye katsina katsina shi ne ko kana shaka to annabi dawud alaikin salam yana aikin yana ci daga aikin hannunsa sana'ar annabi dawud ba boye ba ne ƙur'ani ya kawo sana'arsa da sana'ar ɗansa suleiman يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل kan jawabi وقدور الراسيات sannan kuma cikin aikinsa karshen ilimin fizik a aikace wannan shine annabi dawuda alaihi salam don Allah ya ce ya kira da mai karfi ne don karfi annabi dauda wa alanna lahul hadith alanna lahul hadith mun tausasa masa karfi in ya dauki karfe kamar alewa wanda bai bushe ba in zai buga da guduma ba sai yawa ala guduma ba zai dungula nun kawai haka haka yadda mata suke murusa cincin na ah, fulawan cincin na da wula ya dokar da sai ya lankwasa ya kalmasa ya gyara Allah ce wa allamna wa sana'ata labus mun koyar da shi gyaran bulletproof duk kere-kere ya yi ya gyara kodurin eh, tukwane yana gyarawa tukunya za ka inda aka gyara shi a nan ake bare shi don kana za a maka tukunya a inda aka yana za a bar shi ko kudurin rasiyar tukwane ne a tabbaci a wuri daya wajifanin kaljawab ana iya gyara maka akushi na karfe amma sa kamar koki akushi ne na karfe ya zo wankewa kamar mutum talatin hamsin su shiga suna wankewa eh, wajifanin kaljawabi wa su yadda wani za su kasashe suna abinan da kaje irin manyan kasashen duniya sai ga wata kamfani ne na ka dafe-dafe da menene sai ga tana da irin na tukwa ga mutane ma ba sa iya wankewa sai dai na'ura yana da famfo kamar 100 a ciki ko 200 yan kunna sai duk ya wanke shi an ba su contract na za a zo mara ko a saudi akwai irin ana ciyar da mahajjata dina a ramadan dina za ba su contract girki daya sai shi mutane miliyan <laughs> su ne ke nan kenan fadin kal jawabi wa kudurin rafiya take to annabi dauda alaihi salam yana ci daga aikin hannunsa to dan uwa shin annabi dauda ne kadai cikin annabawa Allah yake ci daga aiki hannunsa hadisi ya zo annabi zakariya na jarar kafinta ne amma baya warware alkawari eh, <laughs> kafinta ne ya zo hadisi annabi zakariya alaihi salam kafinta ne duk annabawan Allah nan suna aikin hannu amma don me aka ware annabi dawuda aka ce yana ci daga aikin hannu don mai ba ce fa inna biya Allah ya na min amali dihin ba ko min amali aidihim sai ware annabi da wanda ce yana ci daga aiki a nasa sauran annaban ce ma zaune ne to me yasa ka ware shi dalili kuwa shi ne. duk wanda ka gansa wani honorable haka ko wani mai martaba mai mulki haka ko ba gaba ne ko wani babba ne to yana ga iya ya samu wannan mulkin ya zama gwamna sun shi zai tsaye yana abin kawai ya samu hanyar da zai ci abinci to shi annabin allah dawud ka san a annabawan allah shi ne kadai annabi kuma sarki ai shi sarki ne wani ya ta kudu halin sarki ji na fada ba to shi sarki ne mai martaba sannan kuma annabin allah ne ga sarauta ga annabta amma zai gan yana kira ana hura wuta ana ziga-zigi ana kera wannan kenan don a nuna ga annabta ga mulki duk da mulki akwai shagaltar da mutum amma kullum sai ya ja yi job da ya ce na gidansa sai a nuna maka kada kai ustazu ne ka ce ka ji karfi ka yi sana'a to annabawan Allah suna sana'a kar kai shugaba ne ka fi karfi ka yi sana'a annabawan Allah suna sana'a to ga annabi dauda ma ya hada annabta din da mulki da amma yana sana'a saboda haka in kana son ka birge kai ustazu ne sai aka baka matsayi za ka yi shushaina ne za ka ce kai cama sai ka ci gaba da shushaina adam wa shi mole ne ko na gaishi da a kwanaki baya ta daukar rogo yana gwamna ya shiga kasuwa yana sayarwa adam wa mole duk da ne su siyasa ne to shi da kera annabin Allah Dawud yana ce daga aiki annonsa wannan don a nuna maka shi ba wai sai ya sana ba amma zai zana sarki albashin da ya ishe shi amma ya bi bibi ta albashi wasu abubuwa daban A ce fanan gidansa din yana son aikin hannunsa ne Da ko kai ma za ka yi ka tsara in kana aikin gwamnati kuma kana kabu-kabu sana'ar hannu aikin gwamnati ta daga sayar riga da menene cefanen gidanka kuma sai ka riga cewa shi ma yana da albarka shi sa ka mana shi a wannan matsayin don a nuna maka annabi dauda ya hangi sirrin da yake cikin mutum ya ci daga aikin hannun nasa sai hadisin gaba ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتضب أحدكم annabi ya ce wanda ɗayanku ya ɗauro itace wanda ɗayanku ya yi dami ya ɗauro ya haɗaɗiba ya ɗauro a ɗayanku na itace alazar ya ɗauka a gadon bayansa khairun lahu ya fi masa alkhairi min an yas'ala ahadan ya fi masa da yazo yana roƙon wani fa yutihi me shi ya bashi aw yamna'ahu ko ya aw yamna'ahu ko ya me ko ya hana shi ma'ana kana kai kullum sai kakara a wuraren shugabanoni ko kansuloli ko gwamnoni ko shugaban kasa kai kullum kai dan kakara ne to wanda zai rika sauka mangada ya tsari itace ya kawo a kansa ko a akorkura ya tsayar ya fi ka mutunci don kai mai baka ran duk ran da ya so zai zazzage ka uwa uba ko ba gaba ne a ba ce ba da shi daidai lokacin da kai kana cewa honorable ya zo bari mu je kakara shi ya mai gatarin ta ya yi daji to kaje garin kakar an kakaro ka baka samu ba kuma wani ya saro a da ya taba ka <laughs> to shi yasa annabi yana so ya nuna mana ma'ana galibi abu da mutum roƙo yake ya ci babu albarka a ciki wani hadisi ya zuwa sai bukhari hadisi da dubu biyu da saba'in da hudu muslim hadisi da dubu da arba'in da biyu shi yasa ko da yanzu za ka riga dubawa za ga wani za a masa kyautar mota ko ba ka bane sai ga ya kasa maintain da mota nan da nan ya ja sayar da shi faɗuwa kasa da yadda aka saya aka kawo sai ga wani a kauye ya yi noma ya dan sai salin nasa yana lallabawa kuma ya rike ta <laughs> ina ba ta gane to kage shi wahala ya samu shi ta fi shi kuma wannan ba wahala ya ba ya sa ba mamaki har sai motar miliyan da ya gaba sai sai dubu ɗari hudu kuma ya kaga sun tsaya sai daga ya ji wancan ba ƙauyen ƙoshi da dukiya amma mai babu albarka a don wani abu mai yiwa haƙƙin wasu ne aka ɗauka aka baka to kaga shine albarkar neman abin hannun naka albarkar neman abin hannu yana da amfani ba kaɗan shi ko gado ka duba ɗaya da za mai kuɗin da ya mutu an raba gado yaransa sai abin kirki da shi amma za ka ga shi ya yi abin kirki da shi don mai shi ya wahala ya nemo shi ya wahala ya nemo sai ga ya a babansa ya mutu ya samu gado ya kai miliyan ashirin sai ka ga shekara kafin zagayewa ya tsiya wani ma sai daga ya sace akuya kamar ba shi ba haka fara yi wa yake don mai bai wahala a daiwa wujubin nasiha fil bai'i wa shara wajibcin nasiha akan saye da sayarwa rawa muslim ku ba wani filo mana ya akwai ko yayi a bara to shi ke za mu rika fitowa da filo ko kuma zo kwanta nan za ka abu in ka kara barci za ka tsaya ko da kafa daya rawa musulun an abi huraira musulun ya rawaito hadisi daga abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah ya ce man amala alaina silah wanda ya dau makami akan boko haram kenan ko annabi ya ce wanda ya uwa ko kai ba kwanta wanda ya dau makami akan ka samu wani jingina ko balai samina ba ya tare da mu kayan makami a nan takobi ne gariyo ne bindiga ne bom ne nukiliya ne duk wanda ya dau makami yana kashe jama'a annabi ce wannan baya cikin mu in ba tare da annabi kenan dan iska ne shi na falaisa min wa man khashana wanda ya mana algush falaisa min ba tare da wanda ya algush algush kuma kaga suna nan da yawa mutum yana sayar da abu ya yi mix mai kyau da mara kyau ya kasa albasa kato a sama kanana a gasa ko kifi babba a sama ƙanana a ƙasa har da albushi a shi ko kuma yana sai da gwanjo ga wani wuri ya yage sai samun spika a sa a ce stanley a wurin wani algush in ji annabi baya tare da man khashana wani za a ba ta bare ma sai nome ciyawa sai zuba akan ciyawa sai lullu sai a ce ya nome ko an ce shiga shiga ciki sai noman sama sama shi ma ya yi algush kamar karshen falaisa ne ya zo neman aure ya ce masa shi miliyoniya ne a shi shi talakaniya ne shi ma ya yi algush ya algush kamar karshen falaisa ne zai sayar da sukuta ko ba gaba fulo inji ya buga sai ya samu yalfa ya sa sai wuyi wuyi jiniya nan ya kashe ma kukan nan ya rufe kukan rinji duk ya jiwa wanzan na wanda ya mana algush ba ya tare da ku mai kyau mai kyau ne ba mai kyau ba mai kyau saboda haka cuwatuwan ba shi zai baka lada ba kawai kai gaskiya kuma in kai gaskiya Allah zai sa maka albarka safiya bintu huyai yadda muka karanta a karatun mata da su ɗaya ne cikin mata annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kyakkyawa ce akwai lokacin da baiwarta ta kai gulma ta mata sharri wajen sai na sai ta kira baiwar ta ce don mi kai da ke karya a kai na wajen sai na sai ta ce shekan ne ya sai safiya ta ce to ka zaba da gaskiya ba ta yi musu ba sai safiya ce to bari shaidani ya ji kunya ki tafi na yan daki ka shaidani ya ji kunya saboda haka annabi ce duk wanda ya algush baya tare da ku a nan ne duk wanda aka je test ko jarabawa yana sata shi ma ya yi algush har satar amsa a jarabawa malaman lujinatu da'ima sun sa wannan a ciki warakatun sahira fa'idatuha kalila wa sharuha kafira dan karamin pepa ne amfani ta kaɗan sharrin na da ya kama ga bala'i saboda haka biology ake yi geography ake kana sata amsa A wanda ba za ka ma islamic studies ake zai tafi da qur'ani ya zauna a kai don ya sata saboda haka wanda ya saci an sa jarabawa wannan dan bid'a ne baya tare da annabi dan kashana falai ya yana gina kuna tare sai ka kalli na shi kakwa ba sai ka kalli na shi eh. yanzu kana tambaya kanka ne? Eh. to mai matsala daura kai ne ya yi research shi ne zaga za a yi ta ta amsa mutu ya ci fefa mai kyau sai ga wanda ya nazari din bai sa kyawun fefa ba an ji an gani takardarsa gau a ba san na fata ba ne sai a ɗauke shi koyi da english ya kasa ko shi na abin da ya karanta ya a yi shiyarin ya ake shiyarin sai ku zo wuri da kuskura yi wata awa amma ne to dama a tsarin jarabawan akwai wannan nan ko ba mamaki abinda ya haddace muku din kai baka haddace ba da ka gama makarantar sai aka baka abinda shi ya haddace din ka jama koyar kai kuma abinda ya haddace shi shi kuma abinda kai ka haddace aka ce zai koyar kawai a zage kawai a yi irisa to kaji cikin doka ma ba magana wani sale ya? Eh? rana ɗaya za uku yau ba su kai biyar ba

fi eh, la ya kamata a ce ya halatta ba fi da dabara fi sabili dabara eh, a eh, fi da dabara ne saboda haka a ka'ida fa yan baka jira ba in ka bi jira ba ba wai hadda hana abu da ake yi ba in definition ne ta'arifi abu za ka haddace yadda yake amma ya abu da ba definition ba kawai za ka fahimta ne yanzu misali in larabci ne ko turanci ne in ka iya larabcin dama ko ka iya turancin in ka duba darasin sai ka haddace shi a baburance kawai a hausa ka gane ko kawai idan tambaya ya zo kawai sai ka ɗauko magana kawai kana rubuta shi da turanci shi ne kawai amma in gaje wande eh, eh, sai ka haddace wande din ka riga bi da ɗaya na zai eh malaman da suke bambanci a makin su ma sun yi algush wani za ka in ka bashi kuɗi wani za ka abu na to shi ma ya algush ya yi sata shi ma dai a ranar kiyama ba laisa na, za ka wani na kusa da shi ne ya ƙara masa makin wani yana haushinsa ya rage masa shi ma ya shiga cikin wani lalil mu ɗan fifina aha kai yaushe kai shiga kwarai za ka fara sata amsa rawa muslim an abi Hurera anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lalle manzo Allah marra ala subrati ta'am ya wuce ya ga taro abinci irin wasu da suke aje katon daro a sa gari ko garin rogo ko garin tuwo fa da khala yadahu fiya sai shigar da hannunsa cikin garin fanalat asabi'uhu sai ya samu yatsunsa balalan danshi danshi yana sa hannu sai ji danshi danshi masu jika nama ya kumbura kan sai a hankali fa sai annabi ce ma haza ya sahiba ta'am haba me haka ya kai mai sayar da abinci qala sai ta asabar sama ruwan sama ne ta same shi ya manzo ruwan sama ta dake shi kala ta a ta afala ja'altahu fawqa ta'am shin ba za ka sashi akan abinci ba illa sai a sashi a sama sama kai ya rahu na zo mutane su ganshi to man gasha wanda ya algush fa laysa Ba ya tare da ni musulun ya roto hadisi na ɗari da saboda haka idan ka san abinka yana da illa to ka yi bayanin illa imamu shafi'i ɗan kasuwa ne dan bulam ne ya taba ba da kayan dila dubu daya a jihar sai to da aka zo yanka dilar damar kafi a tafi ko dilar sai da aka kwanci aka bi kayan sai aka ga akwai wani riga da yana da illa sai ya to wannan rigar idan aka je za a sayar da dilar to a cewa mai shi akwai dila ɗaya da illa riga ɗaya ciki da illa a cire masa sai a rage masa da yan kasuwar suka je sai aka sai da dila dubu din gaba daya an manta ba yi bayanin illa ba da aka zo da wani ne ko da imamu shafi tun yanzu kuskure ne ko kuma yadda madadin kudin wancan rigar kaɗai ya yi sadaka da abin da ya dace ya yi ragin ba ya yi ba amma ba wai hakan ya yi ba ba wai ma ya ji a'a ribar ba sai ya ce kawai kudin dila dubu ɗin da ribar da uwar kudin a sadakar da shi za ka sadakar wa ɗalibansa da ilimi gaba daya don me yana so ya a algush shafa sai ga an tara kudin amma akwai hawan jini ko ba gaba da karancin ruwa da hawan tsoka hawan kashi ka ga abubuwan ci wajen ɗari an ce biyu zai ci ya ci lala lala kenan irka saboda haka a ka'ida kada mutum ya alkushi duk abin da yake da aibi ka nuna shi a fili duk abin da yake da illa ka nuna shi a fili man rasha falai sabi wanda ya algush baya tare da kawai yanzu ko algush ya shiga ta ko'ina musamman in ka je wajen masu sai a sayi manyan buhuna na hatsi sai a sai ƙananan buhu a juye hatsi ya shiga kaga wasu masu su tura amalanke masu yadda omo ko menene ana aunawa kaga an samu mudu nan ƙarami in na karfe ma a ɗan lankwasa ƙasa a sake nan naɗe gurin sama ko ba gaba sanai an zo auna maka ko nawa ka taya za a sayar maka don me yanzu zuba za rabin za a sake zubarwa a ƙasa kaga wayannan da Allah ya tashi magana ma shi ala ya zurnu ulaika annahum maqutu wadannan ba sa tsammanin za a tashe su liyon da ya za ka tsaya ka don duniya ka bata lahirar Rawa Musul kenan روى مسلم dari تميم nabi ya kala annabi ya أجل addinin nasiha addini zama da zuciya ɗaya kana iya fassara kulla muka ce liman gawa kala sai ce lillahi tsakaninka da Allah ka zauna da zuciya daya wani kitabi ka rike littafin Allah da zuciya daya wani rasuli ka bi annabi da zuciya daya wani ayimmatin musulmi na ka bi jagororin musulmai da zuciya daya wa ammatin ka yi mu'amala da mutane da zuciya daya wani yana iya ɗauka wannan fasar mun hausa a karatu na jami'in ulum sannan kuma yana iya ɗauka addinin nasiha addini nasiha ce kulla muka ce liman gawa ƙwada sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce lillahi ga Allah eh, Allah yana nasiha me nasihar Allah ya azurta wannan ya karya wannan ya ɗaukaka wannan ya kaskanta wannan ya ba wannan mulki ya hana wannan mulki kuma nasiha ce ga littafin Allah Qur'ani yana nasiha nasiha ce ga manzo Allah manzo Allah yana nasiha a rike hadisansa a yi masa da'a a taimaki manzo Allah a raye da bayan mutuwarsa da gaba da mai gaba da annabi da kaunar mai kaunar annabi da yada sunna na annabi da aiki da ita nasiha ga musulmai In shugabannin musulmai ka taimake su akan gaskiya kai musu da'a ka abin da ba sabon Allah ba sannan kuma ka tunatar da su abin da suka banta sannan kuma ka yi tawaye daga gare su sannan kuma nasiha ga dukkan musulmai ka zona da musulmai da zuciya daya ba hasada ba kyashi ba mugunta ba mugun ko haka ake so ka rayu ko da kasuwanci ka tabbata ba ka cutar da kowa ba wannan shi da ka'ida mala yadda fa fi sahihaini an samu sahihul bukhari da muslim an ziyad ibn ilaqa daga ziyar dan ilaqa mala yace samitu jarir bin abdullah ji jarir dan abdullah al ya kula yana cewa yau yawma mata al-mughira bin shuba ranar da waye mutu mughira dan shuba kama sai tashi tsaya fa ya gode wa Allah wa asna alaihi kuma ya yaba masa wa qala sai ya ce alaikum bittiqa'illahi ina umurtan ku da me ku ji tsoron Allah wahdahu shi daya la sharika lahu ba shi da abokin tare. wal waqar da takatsantsan was sakina da natsuwa lokacin yana cikin yana dab da zai mutu ya ce hatta ya atiyakum Amiru. ku ci gaba da zama kanku a haɗe har a kawo muku sabon shugaba ba inna ma ya ji kuma zai zo muku yanzu don yanzu ma yana kan hanya ala sai ce ista'fu li amirikum ku nemi afuwa ga shugaban ku fa inna hu kana afuwa don shi ma yana son afuwa kuma kala tsanan sai ce amma babu bayan haka fa inni ataitu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ne na taba zuwa wajen annabi qultu sai na ce masa ubayyuka alil islam ya annabi zai maka mubaya'a akan musulunci fa sharata sai annabi ya min sharadi alayya a gare ni cikin mubaya'a ta wannan da kulli muslim da nasiha ga dukkan musulmi ko kuma da zama da zuciya ɗaya da dukkan musulmi fa baya a tuhu sai na masa mu baya a za a kan haka wa rabbi haza masjid na rantse da ubangijin wannan masallacin in ni la nasuhun lahu ni ina muku nasiha sun mastafara a kan mimbari ba sanan sai ya nemi gafarar allah wa nazala sai ya sauko daga kan mimbari wannan ya zo a sahih bukhari hadisi na 58 musulun 56 ففي الصحيحين عن انس رضي الله عن النبي انه قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه imanin da yanku baya cika sai ya so dan uwansa abin da ke so kansa na halal kuma na alkhairi Eh, don kare ce na son giya bari ya saya muku tare hata yi bari a kai a ah, na halin wani hadisi ya zuwa sai bukhari da sun kiwo musu alwara'u ta ka tsantsan ku shubu haci da mai shubu shubuha ta ka tsantsan da bari shubuha ha fafi sahihaini hadisi ya zo a sahihul bukhari da sahihul muslim ali nu'man ban bashir kala daga nu'man dan bashir yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul nu'man yace naji manzo Allah yana cewa innal halal al halalu bayyinun wal haramu bayyin na abdullahi wannan hadisi na nawa arba wani hadisi to alhamdulillah na shida al halalu bayyinun wal haramu bayyinun hadisi na shida أليس إنه من بمبتن هذا حديثنا شدنا أربع هنا ديسا ونجع الحلال بيّن والحرام بينه نعرف هنا ديسا إيه، علبتي نيات الحلال بيّن والحرام بينه أقوى أبن الشافي بكاء يو عن إنا فإن الحلال بينه وإن الحرام بيّن halal a fili yake haram a fili yake wa bai da kuma tsakanin su hatun akwai abubuwa masu rikitarwa hatun malam Musa to na arba wani hadisu nan wa bai da kuma hatun na arba wani hadisu wa bai da kuma me hatun amma ko na guda ko da aka gobiya ardo wa bai da kuma me umuru mustabiya sai ya ƙara umuru kenan a tsakanin su akwai abubuwa masu rikitarwa la ya alamu ha kasirin minan nas da yawa daga mutane ba su sani ba la ya alamu ha a alba wani hadisa la ya alamu ha kasirun kamar ne takal mushabbahat wanda ya kiyawa ina shi kai ba faqad istabra'a ana yace istabra'a li dinihi wa irdihi ya kare addinin sa da mutuncinsa shagari ana yace istabra'a can ba yawa faqad istabra'a ya kiyaye addininsa da mutuncinsa wa mawaka sai shubaha wanda ya fara cikin shubaha sai ce kara'in yar'a ya shafe wani abu saturi me ya shafe wa qafil haram ya fada a cikin haram kara'in yar a haular hima kara'in yar a haular hima ana harba wani hadisi mai yace karra'i kamar makiyayi ne yana kiwo a akan iyaka yushiku an yi waƙi a hu saura iris ya amka masa yunus yushiku ana an yi waƙi a hu a jaba saura irin yushi uku an yarta a ji saura ya yi kiwo a cikinta sai ya ce ala wa inna li kulli malikin himan kowane sarki yana da iyaka ala inna himan lahi fi arzihi maharimu lalle iyakar allah a ƙasarsa abinda ya haramta kenan inna himan lahi fi arzihi maharimu na arba'un hadis ah. eh mana ala inna hima ko akwai wa to ala wa inna fil jasadi mudghah a cikin jiki akwai wata tsoka idza salaha salaha al-jasad kullu idan ta gyaru dukkan jiki ya ta gyaru wai za dukkan jiki ya gyaru wai za da idan ta ɓaci fasada da jasad kullu dukkan jiki ya ɓaci ala ku saurara wa yi al ita ce zuciya to wani hadisi ya raba hukuncin abubuwan da ake mallaka gida nawa eh? gida nawa shida ka irgo su hukuncin abin da ake mallaka kai ba gida uku gida uku akwai halal akwai haram akwai shubha innal halala bayyin daya wa innal harama bayyin biyu wa bainahuma umurun mustabihat wannan haka yake sai nuna mana halal a fili yake kamar masa halal ne kamar furut su mangoro su lemo su gwanda halal ne kamar manja mangyada zuma kaga duk wani halal ne kamar yakuwa gauda a duk wani halal ne kamar nono kada ce ba fada ba a duk wani halal ne amma nono ko da sharadi ba sai nonon dabba da ake ci shi za a yi masa sharadi amma ya kuwa da gauta kowanne za ka ci amma za yanzu za ka sha nono alade ba <laughs> ko nonon biri ya ba zai ba saboda ka halal a fili yake haram ba shi ma fili kamar giya ba su haram ne kamar nama alade kamar mushe kamar bawali a sha ko jini kamar zina kamar ƙarya kamar annamimanci kaga a bayyana yake a tsakanin su kuwa abubuwa masu rikitarwa abubuwa masu rikitarwa a ce kare ne ya yi barbara akuya sai akuya ta haihu kaga ka fara samun mashi ta bihaji ko taure ce ta yi barbaran kare kariya sai kariyar ta haihu sai uwar kariyar ta mutu sai aka doki jaririn aka ba wa akuya ta sharo nuna akuya ta girma hadu wannan ya tabo ga tabo shi ba an tabo shi ba sai wa bayan wa wurin mashtabi hadu a tsakaninsu akwai al'amurra masu rikitarwa wanda shi wannan don rikitarwa sama la ya alamu wannan kasirin min yawancin mutane ba su don walakin aksaran nasu la ya alamu aksaran nasu la ya kiro aksara to wani ba gonan ka bane in kai ba malami ba ba ruwanka da shi buha kawai sai kai baya sai kai baya kamar a ce an soya akuya nama akuya bismillah da kitan mushe <laughs> Eh, an soya nama wuya da kidan mushi to kaga duk wa bai rawa amurin mai sabi a tsakaninsu akwai al'amura masu ya yi bulaguro matarsa ta yi bulaguro sai labari ya zo masa motar da ta hau ta yi hatsari motar ta yi hatsari da lambar motar ya ga an nuna a talabijin a ce duk motar babu wanda ya fita da rai duk sun mutu sun kone kurmus ya gama share-sharen hawayensa ana nan sai dangin matar suka ce to tunda ta mutu ga kanwarta tunda an zama amana sai aka aura masa kanwar suka zauna kanwar tana da cikin wata bakwai don ashe ita wancan din ba ta mutu ba an zo ana yayyafa musu ruwa abin da sai aga tana motsi sai wani mai kudi ya dau ta sai kasar waje aka wata aiki aka dawo da ita ta warke aka ce na za ka yi ta ta kai ni gidan miji da aka yi ta zo tana sallama tana shiga gidan sai ga kanwarta da cikin wata bakwai wani aure ne akwai wanne ne babu ya matsayin wannan cikin kwabai da wa wurin la ya alamu wannan ya eh, yawancin mutane ba su sama to kaga wayannan shubuha ne kenan masu yawa ko ba ga ba eh, ya yi bulaguro an ji ya yi hatsari kuma an ji kowa ya mutu a motar aka raba gajansa ana cin duniya da tsinke bayan shekara biyu sai bayyana da kaga wannan la ya alamu wannan kafirin minan nasu da yawa cikin mutane ba su sani ba to irin wayannan abubuwa na shubuha din nan kuma wani hadis da yake ce wa ga fi shubuha ne wa gafi haram amma ana nufin in yana cikin kafirun minan nasin da ba sani ba amma kaga tun da aka ce la yalamu na kafirun minan nasu kenan kalilin minan nasu ya alamu wannan to anan sai malamai suka ce to ya za'i da shubuha wasu suka ce a yi sabani magana uku akai wasu sun ce magana hudu maganar farko shine a cikin maganganu guda hudu duk abin da yake shubaha la yuskamu alaihi bi hillin eh, wala bi hurma aw bi ibahatin wala bi tahrim duk abin da yake shubaha ne ba za ka ce halal ba ba za ka ce mai ba haram sai ka ja bakinka ka shafa wa kanka lafiya ba za ka ce halal ba ba za ka ce haramun ba masu magana na biyu suka ce kai haramun ne sai ce wa ka fi shubhati wa ka fil haram magana da uku suka ce halal ne don da abin da babu tabbacin haramun ne to halal ne don al'asulu fi shai al'ibaha hal asali a komai halal ne sai an samu tabbacin me haramci magana na hudu suka ce a tawakku ka rufa kanka asiri ka ce allah ba alamu wani abu guda ɗaya da za mu duba a nan yanzu akwai hadisin da manzo Allah ya ce babu abin da zai nisantar da ku da wuta ya kusantar da ku da aljanna sai da na babu abin da yake san haka sai da na kuma annabi ya ce taraktukum alal mahajjatil bayda ala tariqatil wadihatil gharra laylaha kana hariha ko laylaha wa naharuha sawa yace na farko akan tafarki fari sal a fili daren da ranar da duk haske ne wannan ya nuna kenan annabi ya bar komai filla filla babu abin da yake lungu ko ba haka bane to ya kwa za ce ko akwai shubha ina ba ta an gane ina ina ina fana Allah wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan li kulli shay'in ina wa maktalatu fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah kenan ga kamar wannan hadisin ya warware wancan bayanan da a a abu da ke so a nuna mana duk abu na addini gaba ɗayanta da halal da haram a bayyane ki a fili sai dai yadda suke an kasa su gida biyu akwai ɗaya wanda da malami da jahili kowa ya sani kamar mushe kamar alade kamar kaza akwai kowa abinda in ba masani ba babu wanda ya sani ina fata an gane ko sai ka ga abinda kowa ya sani din shi yake yawan faruwa abinda ba kowa da kowa bane ya sani baya yawan me baya yawan faruwa yadda aka samu wani yadda mamul kurdubi ya kawo an samu wani ne allah ya yi sa akwai tsarin namiji a jikinsa akwai tsarin mace a jikinsa yana da tsiraici namiji yana da tsiraici ta mace duk abin da yake jikin namiji gemu ga shi duk yana da shi duk abin da yake jikin mace yana da shi sai zo ya samu juna biyu guda biyu juna biyu na ɗaya ta gaba ɗaya ta baya ko duka ya haihu an gane ko ta baya an tsaga an ci ta gaban ya haihu ya faru a zamanin baya ga wannan shubha ce kuma bai da mamurin mushtabi hatta amma a zamanin sai da aka yi hukunci duk sai aka ce to wanda ya dau ciki ta gaba din sai ya riƙa kiran wannan mama mama mama wanda aka haifa ta baya sai daga cewa baba baba na gaban za ta riga cewa mama na bayan baba domin mani namiji da ya mace ya kharuji min bai da wa wata mani eh, ya mace a kirji kaga gaba ne mani da namiji a gadan baya kuma idan ya mutu idan na baya ya mutu to wannan yanzu zai ci gadon ɗansa ne sai a yi lizakar misul hazir wasu ne idan ta gaban ne ta mutu to yanzu zai ci gado ne a matsayin uwa ta za ta ci gadon ɗanta haduwa yana suna cikin umurin mushtabiha to ya san faruwa a duniya amma ba abu ne mai yawan faruwa ba ana iya haifan dan adam da wani bangare na halitta na mace da bangaren halitta ta mace Eh, ka za kawai da Allah yake musu sinadarin na duka biyu a jikinsu su irin wannan sai Allah ya ba su sinadarin na duka su biyu a sai su yi barbarar juna sai gammani ya haɗe Allah yana ikon to kaga ana iya samu kaga namiji a haife sa ga tsirenci namiji ga tsirenci mace a ta an samu shi to ya za a yi sai a duba wanne ne yake fitsari wanne ne baya fitsari wanda yake fitsarin sai a rinja duka suna fitsari sai a duba kwantikin fitsari wanda yana ba da ludayi uku wanda fitsarin ludayi daya sai a rinja da mai fitsari da yawa shi ya zo daidai wa daida komai daidai wa daida to idan babansa ya mutu in zai ci gado kaga in namiji ne zai ci gado gadon eh, lizzakar misal hazin yi in dama matan za su ci gado 500 shi zai ci 1000 ko in mace ce in maza za su ci 1500 sai a ba ta rabin gado namiji da rabin gado ya mace ta ma rabin gadon da namiji ne a dubu ɗaya da shi nawa ɗari biyar Ta a ajiye ɗari biyar a matsayin ta na ya mace dama ɗari biyar rabin ɗari biyar ɗari biyu da hamsin ta ba su ɗari bakwai da hamsin a inda maza suka ci ɗari dubu da ɗaya mata suka ci ɗari biyar biyar ai shi da wa bai da wa amurin biyar? saboda haka tabbas komai a bayyane komai an bayyana shi a musulunci sai dai yana nufin mustabi haɗin shi ma bayyunin ne amma inda ulama fasu alu ahli zikri in kuntu ta ta'lamun ke sai ce wa man waqa fi shubha wanda ya fada cikin shubha alhali shi jahili ne waqa fil haram ya fada haramun me ba wasu kace ba wai shubha ne haramun ba yau da gobe ya saba fadawa shubha wata rana zai fada ne haramun in tun yana tuntuwa baya ci giya nan gaba zai sata shi da gira wa man waka fi shubu hadin wanda ba da cikin shubu wa gafil haram kenan ya kunu sabab leuko ihifil harami za ta yi wannan wata rana zai zame masa sanadin fadawa mai haramu kan ra'iyar a haular hima dan adam tsakanin halal da haram kamar makiyayi ne yake kiwo akan iyaka damansa gona ne hagunsa gona ne fakiya shi ne inda yake kiwo to kaga ko da yaushe akwai barazanar dabbobinsa su fada gonan wani ala ku saurara wa inna li malikin hima kowane sarki yana da iyaka sarakuna a zamanin larabawa da galibin sarakuna za ku sarki yana da iyaka a daji akwai inda ake shatawa an gane ko kilomita ɗaya ne kilomita goma ne wannan ana yin sa gwargwadon dabbobin sarki da dawakansa sai a ce to wannan dajin kar su shagari su yi kiwon shanunsu dawakan sarki a nan za su yi kiwo ina fata an gane dabbobin baitul mali a nan za su yi kiwo za ka ko ina ai akwai dajin gwamnati akwai inda kuwa aka faro mutum to kowane sarki yana da iyaka wani iyaka da aka kayyade to ba za a yi daune zai daura dabbar sa wurin to shi ma Allah yana da iyaka don shi ma sarki ne wa inna himalla iyaka Allah maharimu haramu iyacin zina iyaka Allah ne karkashin sata iyakar Allah ne karkashin ala wa inna fil jasadi mudgha ku saurara a cikin jiki a wata tsoka galibi yake mudgha dan karamin tsokan da zaka iya kalobe shine mudgha kar ka samu mai sayar da nama ka roki wani nama kamar fadin wannan littafin ka ce kam hazihil mudgha na wannan mudgha a wannan ka kwafsa a larabci da wannan nama ne babba da yake mudgha shine naman da bai fi kalobe shi a baki ba kun gane wannan shi yasa yi ce sun mai kone muzukatan mista da zalika sai aka kwatanta da zuciya aka ke mutsa karamar tsoka domin shi zuciya din nan tsokar in ka cire shi bai fi kalo mai shi ba a cikin jiki akwai wata karamar tsoka amma ga kankanta amma remote ce sai ka samu tv 50 inch ko 100 inci ne ma sai da ɗan remote ɗan ƙarami na sarrafa shi to a cikin jiki akwai wata 'yar ƙaramar tsoka idan salahat idan akwai ruwayar idan salahat a wajen malaman lugha ana iya cewa salahat fasadat akwai kuma a duka suluhat da fusudat akwai salu fasu da amma wanda ya fi zama tsayayye shine idan salahat salahat da su kullu wai idan fasadat ka duka da fata wannan tsokar idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru idan ta ɓaci dukkan jiki ya ɓaci yanzu dan bokwaran da yake ta'addanci yadda kanka daya kansa daya ka biyu nasa biyu tabi ka biyu ku kudi ɗaya ne sai da zuciyarsa fir'aunar inji aka sama kenan me ya bada shi zuciyarsa saboda haka zuciya idan ta gyaru dukkan jiki zai gyaru in ta baci dukkan jiki za ta baci don zuciya shi ta bada wa ba ka dace ce ya yi zuciya ya ƙi karba za a ba su kudinsa sai yi zuciya ke ba na so yanzu me ya ana hannun miƙawa ya karba zuciya sai ya fada da wani ya bata masa sai sai assalamu alaikum sai ya ki karban sallama me ya hana baki karban sallama zuciya zuciya shi ne dama hukumatul jism shi yasa duk wani gaba a jikinka yana da jijiyar da ya kai sa zuciya ana wanka maka mari take daidai wurin sai ɗauki zafi mari ya kai wa zuciya a ga girman mari sai zuciya ya ce wa ido duba waye ne wannan kafceje ne sai duba sai ga kafceje ne sai ce wa hannu relax relax sai ce wa baki kakai cacan baki sai ce wa kafa ka buɗa amma da aka wanka masa mani sai mai shi ba gabjeje ba ido ya kalla sai ce zuciya ba gabjeje ba sai zuciya ya ce wa hannu mulmula ka kai maka kwakwaran naushi sai ce wa hannun abu ke wace rede ya za kawo martani ki tare haka ba dukkan gabobin jikinmu na zuciya ne take sarrafa shi kuma tana iya ba da sako a kamata ta ba da amsa kasa da sakan daya kasa da saka daya da za ka ɗauki saka daya ma ka kasa shi gida ɗari to kasa da guda daya za ka ba karamin ƙwaro ne yana zuwa ba ka gani ya zo dab zai shiga idonka yana zuwa dab yana taba gashin take gashi ya sanar da zuciya abu ya zo zai fada take zuciya ya tura ido rufu sai ƙwaron ba su fada kaga wani yana nuna tasirin zuciya haka zuciya take kuma nan memorin dan adam yake bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma to idan ta gyaru dukkan jiki ta gyaru idan ta ɓaci dukkan jiki ta ɓaci nawawi ya faɗa a sharan sahih muslim yace a wani hadisin akwai ya karfafe mu wajen mu yi iya kokarin wajen gyaran zuciyar da kare ta shi za ka guji shaye-shaye da wasu abubuwa marasa kyawu don ka kiyaye wannan zuciyar idan zuciyar ta gyaru ka gyaru ta lalace ka lalace ka dubi dan kwaya mana sai ka gansa ba kafin fara shan kwayarsa yaro ne mai hazaka ya fara shaye-shaye zuciyar ya fara samun bakin fenti ana na ana na sai ka zo ka ga ya ga awaki sai ya zo muna ce ina wuni sai ya lalace saboda aka zuciya shi da adam shi yasa za ga eh, eh, duk dilin na gobe kiyama Allah yana kiran zuciya aliman nafsu ma akhbarat aliman nafsu ma qaddamat wa akharat ko ba ka ba eh, qulubun yawma idhin wajifa qulubun yawma idhin khashi'a sanako inna nafsa la amaratun bisu illa ma rahima rabbi duk abin yana alaka da zuciya saboda haka gyaran zuciya shine babba ka tarbiyyantar da zuciyarka ka sa masa tauhidi ka sa masa imani ka sanya masa tsoron Allah ka sanya masa tawakkali ka karkade masa kyashi hasada mugunta mugun kuma in ya kama ka mugun nufi ka karyata shi shi yasa aka ce ai dan adam ba shi da maki da ya wuce zuciya da wani ya roka wace roka shaidan ne maki shaidan maki ne tunda Allah ce inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwa alam ahadi ilaykum ya bani adama Allah ta abudu shaytan inna shaytana lakum aduwwun mubin innahu aduwwun mudillun mubin to amma shi asalin shaidan din da yake ziga ka shi wa yake ziga shi zuciyarsa iblis da kansa zuciyarsa ne yake ziga shi wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa lalle zuciya la amaratun bisu anan aka samu maganganu irin maganganun su abu hanifa a gefe ɗaya irin maganganun philosophers da maganganun likitoci shin zuciya shi yake haddan abu ko kwakwalwa alkalbu awil muh awil zihin wasu ce kwakwalwa wasu ce zuciya to amma su nawawi da ahlul kalam suna daukan zuciya ce take hadda an gane ko abu hanifa ce a a kwakwalwa ce take hadda kunce akwai wanda suka ce zuciya ce take hadda akwai wanda suka ce kwakwalwa ce take hadda akwai wanda suka suka ce a'a kai ne kawai yake hadda an gane ko don in ba manta ba khalil ibn ahmad Al faraji ne shine wanda ya kirkiro ilmul aswat ilmul lugha phonetics da linguistics sai akwai hikimar kirkiro wa'annan ilmuka din don phonetics ilmul aswat yana da amfani abin da za kirkiro shi yaya makaho zai gane matar shi ta za ku a bukatar ya san sautinka don kaga da ya aure ta zai kusance ta ya ɗauke sha'awar ta shi ya zai gane ita ce da muni an gane ku sannan kuma za ka galibi linguistics da phonetics suna tafiya daidai domin duk sautin duniya za ka hannu ko su ne daga ding dong ko post sannan kuma sukan tafi gwargwadon sautinsu in baka iya yare ba aka faɗi abu sai ka duba gwargwadon sautinsa hankaka da yana kuka kaka sai aka sa han kawai hankaka in ka zo tona rami da diga dig dig za ka samu da fata kawai diga kaga haka aka ɗauko in abun akwai kurari sai suna yi da kurari faya kai wuta akwai kurari ne da babaranci mai kai akwai kurari yan abun babu kurari wata wata ai babu kurari yimi ko tsimi to kaga haka suke tafiya an gane ko ka ga barkuna cin ba cin ba cin ba fefe to khalil ibn ahmad al-farahidi shi kawo ilmul aswad shi ya kawo ilimin da ake kiransa ilmul arud shi ya kawo ma mathematics a duniya don shi ajalin abin da ka ajalin sama yana kai kawo ne a masallacinsa yana tunanin wani hanya mafi sauki wanda yau ko da daƙiƙi ka aje a ƙasa da minti ɗaya za koya mishi lissafi to shi ne yana kan tunanin wannan formulan da zai cire yana kai kawo sai kansa ya bugi mimbari ka zai mutu yana tunani jininsa yana kumfa yana buga mimbari sai fadi a masallaci ya kalmar shahada ya mutu ta ke aka ɗauka kamar kwakwalwa ne yake mai hadda kai ne kai ɗin <laughs> yake hadda ta ke wasu sun ce zuciya wasu sun ce kwakwalwa wasu wasu ce murfin kai ɗin gaba ɗaya to kaga idan muka ɗauki wannan sai mu duba su kan likitoci su sun ce kwakwalwa ne domin idan mutum ya yi hatsari in kwakwalwarsa ya yi rugurugu baya rayuwa ko bai yi rugurugu ba in kwakwalwar ya samu damuwa sai yana magana yana Bakton. yana cewa in allah ya kai mu jiya zan kai maka ziyara ai gobe na je gidanka ban ganka ba kan ya bugu kenan shi yasa likitoci suke hana dukan ɗalibi a kai yana dakin kantar da shi to amma wayanda suka ce zuciya ce take hadda kuma hankali a zuciya yake ba a kwakwalwa ba shi da fadin allah madawacin sarki a falon ya siro fil arzi fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha shin ba za su yi tafiya a duniya ba ya kasance da yasu kulubun suna da zuciya ya ake nuna biya da zuciyar suke hankaltuwa suratul hajji aya ta 46 da fadin sa suratul qaf aya ta 37 inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun la zikra akwai tunani a kwakwalwa a liman kana lahu qalbun aw alka sam'a wa huwa shahid saboda haka magana mafi inganci zuciya ce take hadda an gane mu sai dai ya za mu idan kwakwalwa ta samu damuwa sai ga mutum ya da yana da ribas sai aka ce e ai ko da na'urori ne akwai na'urar da za ganta daban amma abin da take bata na'urar ko tana wani bangare daban ina fata an gane sai ya zanto zuciya shi yake hadda kwakwalwa ko shine remote nasa sai ya zanto idan kwakwalwar ya samu damuwa sai ya zanto zuciyar ya samu damuwa wannan shi ya fi shi da magana rajihi a kan haka shi da idan zuciya ta gyaru dukkan jiki ta gyaru idan ta ɓaci dukkan jiki ta ɓaci wannan tsokar wahiyar kalbu ita ce zuciya وفي رواية للبخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة مشتبهة فمن ترك ما شبه وان يبر أبن ديكي شبهة عليه أكنسا من الاسم نزنبي kana limasta bana ya kasance ga abin da ya bayyana fili atraka zai ji bari duk wanda ya bar shi shubha to da harancinsa ya bayyana zai ji ma bari abin tunda ya bar shi shubha ko ba gaba to da ya bayyana haramun zai dauka wa man yajtara'a wanda ya kutsa wa tare tara wanda ya kutsa alama ya shuku fi abin da yake shanka min al ismi na zunubi aw shakka saura kiris ay ya afkawa mastabana abin da ya bayyana wal ma'asi da sabo himalla man yarta haula hima iyaka Allah wanda yake kiwo a baki iyaka yushuku saura kiris ay a hu ya afka cikinsa. روى مسلم عن النواس عن النواس بن سمعان الأنصاري قال سألت رسول الله ناتم بي النبي عن البر والإثم أكم البر ده الإثم يأتي البر ما لم يسكتش sada zumunci na daukan ma'anar albirru da'a yana daukan ma'anar albirru kyakkyawar mu'amala da mutane yana daukan albirru an gane ko kana iya to albirru sada zumunci ko sunan khuluq kyakkyawar hali ne kana iya to albirru biyayya wa na gaba da kai ko sunan khuluqi kyakkyawar hali ne kana iya to albirru kyakkyawar zamantakewa da mutane ko sunan khuluqi kyawun hali ne yake kawo wal ismu karka wal ismu in ka ce wal ismu suna wal ismu zunubi ma haka fi sadrika abu da yake kai kai a zuciyar za ka yi kana tsoro zuciyar yana daka uku ai yanzu za ka zama masallaci kana tsoro ba amma in kana so ka je kana tsoro to gidan giya za ka shiga kana ce kana shiga kenan zunubi shi abin da yake kai kai yake kai kawo a zuciyarka wa kare ta an yi tsale a laifin kana tsoron kada mutane su gane to duk abin da ba ka so a gane to wannan zunubi kamar sata kamar luwaɗi maɗugo da sauransu kaga ko da aure ko da namiji ba zai kusanci matarsa ta aure a layi ba amma ai a fili a bainar jama'a ake kulla aure ko ba haka bane har a samu shaidu amma kaga zunuba A'du da ba za a neme su ba shi da kenan zunubi shi da abu da ke kaikaye a ranka ba ka son mutane su gane sahi haini ana anas mal na nabiyya lalle annabi da tamratar ya samu dabino fa sai ta laula an kona mina sadaka. da ba don fakka da ta kasance na sadaka ba la'akal da na ci a ne ba cin sadaka sai kyauta hadisin zunubi shine abin da yake gaigaye a ranka ya zo a kuma su hadisi na 2553 sannan kuma hadisin annabi ya tsinci dabino sai ce da ba mai yiwa dibino ne ya zanto na kyauta ne in na ce ya halatta mai yiwa ko ya zanto na sadaka ni ba na cin sadaka in na ce ya haramta sai annabi ya yarda ita la'akar da na ce wani hadisi ya zuwa sai bukhari hadisi na dubu da da hamsin 2,155 muslim hadisi na dubu da da saba'in 2,071 wani hadisi ya nuna mana idan mutum ya tsinci karamin abu a kasa yana iya ci in baya tsoron ya zama doya an gane ku sannan wani biyu ya nuna mana yadda alibi ke takasansa akwai zama jama'a kan gadansa ya gani ya zo alibi na kwanci a kan gadansa sai ya gada biyu sai ce mai yiwuwa na sadaka ne to haramun ne mai yiwa na kyauta ne halal ne in ci sai ba ka ci kaga haka ake so روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة تتي كان لأبي بكر غلام سنا بكر ينا دباوة غلام باوة يخرج له الخرج ينا بكر وسنا بكر خرج سنا بكر Ni kawai كل كيتو ني كوي أبن ذاك باني كذا صورة أبن يحوكي ناكي wa kana bakar ya kullu min haraji sai na bakar yana ci daga harajin da bawan yake kawo fa a yawman bi shay sai bawan ya zo wata rana da wani abu fa akala min fa abubakar sai sana bakar ya dan ci daga wani abu fa qala gulgula sai bawan ya ce wa sai na bakar a tadri ma haza shin ka san me wannan da me na samu fa qala abubakar sai sana bakar ya ce wa ma huwa menene ita kala sai ya ce kuntu takahantu na yi bokanci da insani ga wani mutum fil jahiliya aina a jahiliya e, e eh, ya yi hanci me mai iha majin kenan ko ba ga ya ce na yi bokanci ga wani mutum a jahiliya amma ya yi masa irin bokancin najeriya ka san yanzu boka a najeriya yan talaucin najeriya na yin jefa ni ba yan naga da ba zai ita itatuwan da ma bai san sunansu ba wannan kenan ya ce na yi wa wani mutum bokanci a jahiliya kaga na ɗaya na haramun na ɗaya wa ma ki hana ne ba ban iya bokanci ba illa an yi khadatu kawai na yaudare ta ne sai aka samu cin nasara ka yanzu ga harancin bokanci ga harancin kudu ɗaya tara 419 falakiya ne to sai yau muka haɗu da mutumin ai wancan bokancin da kai muna na ji daɗin sa don na samu biyan bukata fa wa tsani bi zalika sai bani wani abin da na kama ka ya abubakar ka ce fa hada ladhi akalta min wani shi da abin da ka ce fa da kala abubakar ne ya dahu sai sai abubakar ya shiga da hannunsa a bakinsa fa kulla kullu shay'in fi ba. sai amar da duk abin da yake cikin sa hadisi na 3842 a sahihul bukhari fadlus samaha falalar sassauci fil wa shara a saye da sayarwa as-samahatu sassauci sababin li rahmatillahi bil sababi ne na tausayawar Allah gabawa rawal bukhari an jabir bukhari ya roto hadisi daga jabir dan abdullahi anna rasulullah lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace rahimallahu rajulan Allah ya rahamshi wani mutum samhan yana da sassauci idan ba'a idan zai saya wa idan ba'a idan zai mai saya ko ba'a sayarwa eh, ba'a ya sayar ai wa idan tara haka nan idan zai saya duk da ishtara yana iya daukan saya yana iya daukan sayarwa wa sharau bisamanin baktin sun sayar da yusuf amma in bai'un ya zo to bai'un din shine sayarwa ishtara shine saye rahimallahu rajulan kuji yana da fassara biyu fassara farko jumla ce khabariya annabi yana ba mu labari ne rahimallahu rajulan Allah ya rahamshi wani mutum bayan mutuwarsa don me samhan iza ba'a yana da sassauci in zai sayar da abu wa izashtara kuma yana da sassauci in zai saya wa izaftaza kuma yana da sassauci wurin biyan bashi wa izaftaza kai yana da sassaucin neman a biya shi idan yana bin ka bashi ba zai kwabo a biya sai je ka kawo a jaku ba yana da sassaucin bin ka biya bashi to kaga yin mu dauki wannan fasarar rahimallahu kaga wannan labari aka ba Allah ya yi wa wani mutum haka magana na biyu rahimallahu rajula suka ce jumla ce insha'iyya ko du'a'iyya addu'a ce annabi ya ce rahimallahu rajula Allah ya rahamshi duk mutumin da yana da sassauci wajen saye da sayarwa da neman abiya shi to idan muka ɗauki eh, fasara farko khabariya annabi ya yi wannan addu'ar wani ayyana wannan labari ne annabi ya bamu Allah ya yi rahama ga wani mutum da yana da sassauci kaza kaza to wannan ba wai ana nufin tabbas ta mutum ya yaka ya samu wannan ba labari aka bamu amma ya ce mana addu'a a dabe to wani ya shafi dukkan mai sassauci wajen saye da sayarwa da neman a biya shi bashin sa hadisi na 2076 sahih bukhari wani hadisi ya nuna ka zanto mai sassauci a abu na farko idza ba'a in za ka sayar da abu ka zanto kana da sassauci kar abin da gaskiyarsa ma 500 za a sayar ba laifi a yanka suna sun zamani annabi ana yi an gane ko amma ba mamaki ɗari biyar za su yarda ka jawo dubu uku nawa aka sayar to wani da za ta za a dinka abin masu biyar a sai na wata sayar daga wani za a daɗe ana ja wai zashara kar ka zanto kai ko ba dan zumulmula ne in za a ciniki da kai za a sha wahala abin ya barka za ka taya fa ɗari biyar har za ka yi ɗari biyar ƙarshen ka amma sai ya farko zai ka kira ta ya yobe yana ya ce ƙara ka rika ƙara biyar biyar hamsin da biyar rigen fulani na ƙara biyar na ƙara biyar to ana so ko wajen kai kar a wahala da kai kawai ka samu wani abu da za ka yi kar kawai magana ɗaya biyu uku an gaba amma za ga wani har an gan shi ma iya zo ce ba na sayarwa ba ne don za a sha wahala wai zakta ba haka na in zai nemi a biya shi idan mutum zai nemi a biya shi to ya kamata ya bi da sassauci musamman in ana cikin kwancin rayuwa Da Allah ta wa in kana zuwa masu fa nadratu ila mai sara wa an tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun haka ya faɗa suratul bakara kada bin mutum shi in yana cikin matsi ba na jira ka saurara masa ila mai sara zuwa lokacin da Allah zai hore ya ce in an biya albashi sai ba a biya albashi ba gwamnoni suna kamfen da kuɗin jira to ila mai sara ko ya ce sai an biya albashi albashi dubu bakwai da ɗari biyar yana ɗauka albashi da harkar matarsa a fendar ina mai aron dubu biyu da ɗari biyar aka mata tiyata karo da zama to ku ustazan ma nan gama. to abin da ya shawarce shi ne wa in kana zu usrati fa nadratu ila maisara in kai ta maza ma wa an ta tasaddaqu in kace na yafe ka ba shi gara basa da romo amma na lada روى الترمذي وقال صحيح حسن غريب an jabir kala rasulullah ghafara Allah li rajulin Allah ya gafarta wani mutum kana qablakum kaga wani in mun dauke ka jumlatul khabariya ne ga wani mutumin da yake gabanin kana sahala mutumin yana da sassauci idza ba a din zai sayar da kaya kowa ya shaide shi da arha amma ba wai yana arha zai kashe wa saura kasuwa ba kawai baya so ya tsananta wa al'umma E, dan ba kaɗan ya sayar Iza ba sala yana da sauki idan tara in zai sai kaya sala yana da sauki idan tara in zai biya bashi as-samaha sassauci yan uwa wannan kenan musamman yan kasuwa sassauci sababun lin najati min Allah sababi ne na tsira daga wuta rawal hakim hakim ya rawaito hadisi wa sahahahu al-albani albani ya inganta wannan hadisi an abi hurairah radiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala lalle annabi ce man kana wanda yake da sassauci layyinan mai taushin hali kariban mai kusantar jama'a haramahullahu alanna Allah zai haramta masa shiga wuta albani ya inganta shi a sahihu tarkibi wa tarkib lambar hadisi 745 at-tajawuzu anil fuqara yafe wa talakawa bashi wa musa'idatuhum da taimaka musu sababin min asbabi dukhulil janna sababi ne daga sababan shiga janna. fa fi sahihaini an abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lalle manzo Allah kare ce. kana rajul ya kasance ayi wani mutum yudayinun nasu yana baiwa mutane mai bashi shi kawai kana da damuwa ka zai ranta maka fakana ya kuri li fatahu sai yana gaya wa ɗan gidansa a idza ataita muhsira zai tura shi karɓar bashi sai ya ce duk wanda ka je wajen sai yana cikin matsi fatajawaz anhu kawai ka ce an yafe masa La'allallahu, la'allallaha. la'alla la'alla Allah an yi tajawaza anna mu ma ya yafe ba? ala sai ya ce falaki Allah yana mutuwa sai ya hadu da Allah Allah ya ce faɗi aikin kirkin da kai ya tuna babu ya sai dai kawai ya ci bashi na ina yafewa sai Allah ya ce ai to ai mu muka cancanci yafewa tun da ka yafe fata jawaza anhu sai Allah ya yafe masa ya shiga sau nawa ka yafe bashi kana kana wani hadisi bukhari ya kawo hadisi da dubu uku da ɗari hudu da tamanin muslim hadisi na dubu da ɗari biyar da sufuri rawa muslim an huzaifa kala utiya Allah an zo wa Allah bi abdin da wani bawa min ibadihi daga bayan Allah atahu Allah malam, Allah ya baka dukiya fa qala lahu sai Allah ya masa ma za a amilta fi duniya. me kai a duniya na aikin kirki qala wala yaktumuna Allah hadisa mai ruwa ya ce dama gobe kiyama ba za a boye wa Allah labari ba qala sai ce ya rabbi ya ubangiji ni malaka ka ba da dukiyarka fa kuntu ubayyun na kasance ina sayarwa mutane abu wa kare min khuluqi ya kasance daga na aljawat ya fiya fa kuntu na kasance atayassaru ina sauƙaƙawa alal musiri ga wanda yake cikin wadata wanda yake cikin wadata ma in ya zo ba a buga hancinsa a ce wannan ya hajji a ninka kudin kaya sai yi masa sauki wa umbiru ina saurara wa almusir wanda yake cikin matsi ya zo sai ba sa bashi ko mu saurara masa sai ya samu wa qala allah sai allah yace ana haƙo biza ni na cancanci haka minka sama da kai tajawazu an abdi ku yafe wa da. wannan hadisin muslim ya ka a sai musu hadisi da dubu da ɗari biyar da sittin khairun nas mafi alkhairu mutane a ahsanuhum ba mai kyauta tabiya yan ana bin ka bashi inda hali Allah ya hore kafin ranar tabiya ka ka kyauta tabiya sada kuma in ka so Allah ya hore ka biya inda hali ma ka yi wa mai sai alkhairi kuma shi yasa da annabi cewa zai ban bashi har fada ake ko kuwa ke kwana to ni ne ne don in ka bashi bashin dinari dubu sai baka dinari dubu sai ka juya za ka sai cika kyautar ɗari biyar wannan in an yi da sharaɗi to ya zama riba in an yi don alkhairi ta wannan ba daidai wannan kenan روى البخاري عن ابي هريره عن النبي انه اخذ النبي يا كربي سنا يا كربي اران راقما mai shekara. kuna jini. akan zai yi wani uzuri da shi yanzu kamar ga su mana shagari ana iya ba wani aron shanu ko mana shagari da ya wani ya tsere ya hidima ya zai biya yawwa to haka aka yi zamanin annabi annabi ya karbi aron raƙuma mai shekara faja a sahibu sai mai raƙumi ya zo ya takadahu yana neman a biya shi eh, ya zo amma ya zo da kaushin hali ne a biya ne ya muhammad ku shawa dama wala akwai ku da jinkirin biyan bashi wala ku gaskiya ba ba kyauta ta mana <laughs> ya saki kera ka kasuru su abin suka ce za su bashi kashi eh, fa da lahu sai suka gaya maza ka kai za mu baka kashi ka san da wa kake magana a tadri amama man anta ta da talib ta ku da shi inna li sahibil haqqi maqala lalle ga wanda ke da bin ka haƙƙi ka ba da dama ya suburbudi magana eh, ya faɗi albarkacin bakin su a ya taimaka maka da ya bashi bashi ya ba baka bashi saboda haka bar shi da ya dan faɗi maganganu don ya samu relief a zuciya a kyale shi sun makadafu afdala min sinni sai annabi ya biya da raƙumar da ta bi nasa ma yawan shekaru wa qala sai ta afdalukum wanda yafi ku falala ahsanukum qada'an wanda yafi ku kyauta tabi'a bukhari ya kasu bukhari hadisi da 2609 ka karbi aron bujumin sa kai uzurin ka na dubu ɗari da ka tashi biya sai ka baka bujumin da zai iya sayarwa dubu ɗari da hamsin to wanda ka kwaikwayi annabi روى مسلم عن ابي رافع ان رسول الله لله من الله استسلم من رجل يا كربي رانشي daga wani mutum bakran karamar raquma bakran raƙuma ce karama ya ba shi aro fa qadiman alaihi ibnu ibnu sai aka zo wa annabi da raƙuma min ibnu sadaka daga raƙuma mai zakka aka zo da shi fa amara aba rafi sai annabi umarci abu rafi an yaqdi ar-rajulu bakratan bakaru bakrahu ya cire karamar raƙuma ya biya mutumin da shi faraja ilaihi sai ya dawo da annabi ya duba sai abu rabi zo da annabi abu rabi fa ala sai ce lam ajid fiha illa ban samu daidai rakumar ka ba rakuma mai shekara ɗaya bayan sai ta ban samu illa khiyar sai wayanda suka fisa raba'iyya rakuma raba'i shine rakuma da haƙoranta na gaba na sama da na ƙasa suka tsoro to rakuma ba za ta samu wannan ba sai ta cika shekara shida ta shiga na bakwai yanzu an ka bi bashi rakuma mai shekara ɗaya. to babu sai mai shekara bakwai fa qala sai annabi ya ce a atihi iyahu ka ba su mai shekara bakwai inna khiyaran nas mafiya alkhair mutane ahsanuhum ba su da wanda suka fi kyakkyawar biya kamar wani ne ya karbi aron stalin na wani ya ce zan sayar in yi bukata zan zo ya siya maka irin sai su yi gabjin yanjin ya bashi annabi ya ce wanda suka fi alkhairi su ne wanda idan sun zo biyan bashi suna mai suna da ya biya raƙuma mai shekara bakwai madadin raƙuma mai shekara ɗaya a wannan ya nuna mana to amma ba akwai buha a nan yanzu raƙumar sadaka ce annabi ya biya madadin raƙuma mai shekara ɗaya to annabi bai yi almubazzaranci a baitul ba kenan <laughs> ina ba an gane wannan domin dukiyar da naka ne kana iya wannan amma in dukiya ne na al'umma ko ba ga bane to wannan ba za ka yi wannan ba sai aka ce eh magana yadda yake asali raƙumar annabi ya karba ne don bukatar kansa sai biya bukatar da aka kawo raƙuman zakka sai annabi ya ce a duba don ai annabi ba cin zakka sai ya ce a duba raƙuma mai shekara ɗaya zai biya da kuɗi sai ya biya bashi raƙumar sai aka duba babu sai mai shekara bakwai sai ya lale kuɗi a aljihunsa ya bayar bai tilmali na raguma mai shekara bakwai ɗin sai ya biya ga wani shigar yawon kuko dawo ya ce a wani hadisin an nuna akwai halaccin ba da rancen dabba wasu wasu gaji a ana iya ba da rancen dukkan abu mai rai to sai a ce kai wannan magana sai mun duba shi ba birki ba kuleci bai yi ba a ce duk abu mai rai kira na iya ba da rancen mata ko ba ga ba rancen yarka ko kanwarka kaga wannan lamarin bai yi ba saboda haka ba za mu ce duk abu mai rai ba kenan abuwa masu rai ne banda waye banda mace sai dai in kana da baiwa ko kada mace kana iya ba da rancanta ta yi wani aiki ne wa waɗanda suke muharramanta ina ba ta an gane sannan ko sai mu zo yanzu duk dabba ya halatta a ba da rancen a ba duka ba don biya halatta ka karbi rancen alade ba balle ka biya ko kwamfuri balle ka biya sai dai dabbobin da suke halal wannan kenan sannan kuma babun fadlul bukuri falalar sammago fi talabin riski wajen neman kuɗi malalaci ta shiga je gona karfe goma kana barci falalar sammako wajen neman arziki rawar turmuzi wa hassanahu an sakhrin haka za al-ghamidi kala kala rasula manzo Allah ya ce Allahumma barik li ummati ya Allah ka sanya wa al'umma ta albarka fi bukuriha a sammakonta kala wa kana kala sai ce wa kana idza ba'atha sariya tun da yaji wani hadisin sakhrul ghamidi idan zai wa kana ga annabi ya kasance idza ba'atha idan zai tura sariyata runduna au jayshan ba'atha wa awwalan sai tura su sassafe sariya dan karamin runduna jeshan babban runduna sai tura su farko yini wa kana sakhr sakhr ya kasance rajula mutum ne tajiran dan kasuwa wa kana idza ba aka tijarata in zai tura kayan kasuwancin sa mu awwala na sai tura da sassafe ya fita da kayan sa aka ba hanyar kauye da shi kafin shekara ya zabi fa azra sai bunkasa mana ya habaka wa kasura malu dukiyar sa yawa ya zama mai kuɗi turmus ya roto hadisi na 1212 kaga wannan kenan idan mutum ba a bori da rawan jiki to a nan akwai muhimmanci kenan mutum ya sa himma wajen neman halaliyarsa shi ya sa da wannan mai min hajjil mu'min dr mustapha murad ya ce tun da aka yi redo sai gona kai suka fara mutuwa zai ya ce manomin da yana asuba ya zagi fartanyarsa ya kama gona wuri ya jayi noma kai ba za ka tafi ba sai ka ji voice of america na daya da bbc na daya da radio faransa na daya. ka gaban bai tsawon amerika shida zuwa shida da rabi ko ba gaba ne mu ana bbc na farko bakwai da shida da rabi zuwa bakwai radio faransa na farko bakwai bakwai zuwa bakwai da rabi bbc part 1 part 2 da jamus part 1 bakwai da rabi zuwa da haka ba jiye jiye na sai ka kai gado goma sai ka gama jirai redo sai ka fita da rana ka kama hanyar gona sai ka gona da ka yi noman yana samu buhu talatin sai ka samu buhu sai ka cewa gona ya mutu sai mangada ai sirrin mangada din don nisan mangada ana tafiya karfe goma ne sa yi asubanci to albarkar a cikin asubanci ne ko nan malaka ya asubanci ka zai fadul ya kalatin nadin bai ahu falalar ikalati warwarewa annabi mai nadama bai a kasuwancinsa eh, cinikinsa wasu abu na gini mutum ne ya zo sayan abu to abin da ya zo sayan ba shi ya zo saya ba sai ya kuskure sai ya mayar maka an zo a sayi sukari sai aka manta aka sayi ofu sai aka mayar sai ka mayar musu kudin kai makana da falala ko ya sai wani abu yana zuwa gida sai ga ga abu muhimmin da babu ya zo kayan ka masa nama ya saya yana zuwa gida sai gidansa ba lafiya ba kuɗi sai ka nama ya sai da Allah ya kure mana yana da lalura gida to in baka yarda ba ma yayi domin ka ne don in an gani ke an rabu ba mayarwa amma adalci ne da falala ka warware wannan kasuwancin kamar masa da kuɗi rawa ibn majah wa sawa albani an abi huraira qala rasulullah manzo Allah yace man aqala wanda ya warwarewa musliman musulmi ya warware masa cinikinsa wanda layin na biyu alaiƙala an ya ta adul mutabayi'ina ɗaya daga cikin mata baya aini masu ciniki biyu ya faɗa ba da tamamin bai bai an gama cinikin a ƙilni bai a ki kawarware mu wannan ciniki ko ya sai maka fulur kun rabu sai zai dan Allah ya raka ba zai baci ba mu fasa cinikin nan ina bukata ina fata an gane ko kuma kai dan Allah ka sayar fili nan wala ga lalura ya zo mu yi hakuri mana mu fasa cinikin ka bayan don ba ka mayar ba ba ka yi laifi ba amma idan ka mayar a aqala kullahu Allah zai sarriyar masa hutu asrata hutuba tubansa yawmul qiyamah ranar kiyama aqala la Allah zai sarriyar masa sai zaka tsaya fa yana Allah zai kankare masa asratahu kurakuransa suna tubatubansa yawan gaji a ranar kiyama ma'ana idan aka warware din to kai ma Allah zai kankare maka zunubanka gobe kiyama ibn majah ka suna hadisi amma a nan ya ce a sunan ibn majah hadisi da dubu uku da ɗari bakwai da nawa da sittin amma gaskiya wannan lambar ba daidai ba lambar da yake daidai hadisi da dubu biyu da ɗari ɗaya da casa'in da ɗaya a sunan ibn majah ko da ɗaya ko da tara. wasu ya inganta wani hadisi albani fi sahih al-jami hadisi da 6771 fa fi sahihaini an abi huraira an abi musa radiyallahu anhu قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كذا من قال اذا جاءه السائل اذا مروقو يا يا فدا حالين دموا aw tuliban ilayya haja ko an nemi wata bukata waje annabi qala sai annabi ce ishfahu ku shi ku taimaka masa tujaru za a ba ku lada wa yaqdi Allah zai hukunta ala lisani biyu a bisa harshen annabinsa ma sha abin da ya so hadisi da dubu da ɗari hudu da talatin da biyu a sayin bukhari da dubu biyu da da tamanin da biyu a sayin musulun don mu tsaya a nan abu na faɗa na daidai allah ya ba mu ladansa kuskure ko kuma tuntuɓe a sha allah ya fi mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu